وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك أنا يومنا أنا رشاء ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan 8 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam wannan babin shine hadisi na goma a cikin jerin hadisan da muka muke karanta malam yace hadisu mai abbas hadisi na goma shine hadisin sahabin annabi abdullah dan abbas Allah ya yarda su shi da ma'aikata ala abdullah dan abbas yace inna wafda abdul qais hakika ayarin jama'ar abdul qais لما أتوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يا ينت تسروا النبي كرا بأمين الله ثبت أغريش قال منذ يكر من القوم قوة النجماء أو من الوقت وقلت الرواية ya ce ko kuma manzo ya ce ku waɗanna ayarin da suka zo ganawa da ni ƙwalo su suka ce mu wani sashi ne na ƙabilar rabi'a ƙala marhaban bil ne sai manzan Allah ya ce ba da wannan jama'a aw bil wafdi ko maraba da wannan ayare da ya zo ganawa da ghaira khazaya ba tare da kuna ababen wato tozartawa ko wulakantawa wala nadama ci gaba da cewa qala manil qaum aw manil wa qalu rabi'a ko qala marhaban bil qaum aw al aw al aw aw al wa ghayra khazaya wala nadama to a cikin lafazin ruwayar tsakaninka akwai wannan unguwa min kuffari mudar da ta kunshi kafiran mudar kafiran kabilan mudar a lafazin bukhari da makaranta sai suka cewa ƙaru ya rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka ba ma iya zuwa wajenka ko illa fi shahril haram sannan sai suka ce wa bainana wa bainaka hadha al min kuffari mudar kaga an sami gaba an gabatar da wani abun akan wani a cikin ruwayar muslim akan ruwayar bukhari da makaranta sai da aka fara kawo wa anna bainana ko wa inna bainana wa bainaka hadha alhayy min kuffari mudar sai aka ce wa inna la nastati wa anna atiyaka illa fi shahr alharam kuma shi sai ce illa fi shahr alharam nan kuma sai aka ce illa fi shahr alharam an fahimta ko duk dai abu guda suke bayarwa ta bangaren ma'ana ala a ci gaba bayan sun faɗi cewar famurna bi amrin faslin nukbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljanna har zuwa inda aka ce wa sa'aluhu an al-ashribati fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in amarahum bil imani a wanda muka karanto yanzu cikin bufari amma imam muslim ruwan yanzu ce kala amarahum bil imani billahi wahda maimakon an ce fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in sai aka ce amarahum bil imani billahi wahda a wanda muka karanta nan kuma sai aka ce kala amarahum bil imani billahi wahda wa qala hal tadruna a wanda muka karanta ruwayar bukhari sai aka ce qala atadaruna an gane qala atadaruna nan kuma wa hal qala hal tajuruna an ce atadaruna ko kuna da masaniyar in an ce hal tajuruna shin ko kun sa duk dai abin da tambaya ce eh, wancan an yi amfani da hal alistifahamiya nan kuma an yi amfani da hamza hamzatul istifham eh saboda haka kowanne dai tambaya ce manzo yi musu cewa ko kun san me ake cewa ba da gaskiya da Allah shi shi kadai to a ci gaba da muka karanta a ruwayar Imam Bukhari inda muka zo batun abin da ya shafi wato anin bayar da daya bisa biyar na ganima cewa yi wa an tu'utu min al al-khums haka muka karanta amma a ruwayar Imam Muslim sai ta ce wa an tu'addu khumusan min min can kuma wa an tu'tu min al-maghnam an gane bambancin lafazin amma da ta bangaren ma'ana da abu da cewa sannan gurin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana su a ruwayar imam bukhari da aka tashi fara kirgo sai aka kirgo an hana su amfani da tulu dubba da gora wannaqir da akushi amma a ruwaya imam muslim wa nahahum anid dubba sai aka fara da da addubba gora kafin wato a faɗo tulu sai sai da aka faɗi tulu aka faɗi akushi abin aka faɗi gora sannan aka faɗi akushi nan kuma da aka tashi kai sai aka fara da gora Walhantan. sai kuma aka faɗo tulun an gane ko sai aka tulun shi zama na biyu gora ya zama na farko sabanin ruwa da imam bukhari tulu ne na farko gora na biyu walmuzaffat sannan sai kuma aka faɗi almuzaffat wanda shi a nan ruwa imam bukhari sai aka ce annakir sannan aka ce walmuzaffat Shi shine na hudu qala shu'ba shuba yake cewa wa rubbama qala an-naqir wa mai wajen muzaffat maimakon muzaffat ta ce naqir kina muka ce naqir shi ma wani wato an tsoro ne da suke konawa sannan sai su shafe jiragen ruwa ko wasu su da shi a matsayin wani abu zai ba da kariya daga ciki ina da danko kamar yanayin shigen kalo ko makamancin haka a cikin ruwaya mu babu qala shuba ko da baka karanto ta bukhari qala shuba ya sake cewa shuba ya ce wa rubbama qala al-muqayyad ko kuma san da lokacin maimakon wato anin naqir ina cewa muqayyad saboda haka muqayyad din shine muka faɗi wani abin da ake shafe jirgin ruwa da shi wa qala ihfazuhu sai manzo ce to ku kiyaye wannan bayani amma na mu da makarantar ruwa bukari ihfazuhunna ko ku kiyaye waɗannan bayanai hudun umarni da hudun hani amma nan sai aka ce ihfazuhu ku kiyaye wannan bayani a dunkule duka an gane da hudun hanin da hudun umarnin ko aka ce wannan bayani wa akhbiru bihi man wara'akum kuma ku ba da labarinsa ga wanda suke bayan ku wanda kuka isa zuwa gare su to kaga bambancin can hunna hunna nan kuma bihi bihi ko ifaduhu dan kuma an ce bihi sannan imam muslim Allah ji kansa da rahama ya sake rawaitar wannan hadisi da wani lafazin da ana akwai bambance bambance masu sauƙi haka tsakanin wannan ruwaya ta imam bukhari da tasa kansa wannan ruwa da muka karanta akwai dan bambance bambance wanda ta bangaren ma'ana suna koma zuwa ga abin da muka yi bayani a sai sharhin hadis abdullahi dan abbas ya fara cewa inna wafda abdul qais hakika jama'ar abdul qais to an ce alwafdu malamai suke cewa abin da ake nufi da shi zaɓaɓɓiyar jama'a al'ummar da aka tato aka waro daga cikin mutane saboda nagartarsu da kamalarsu da sanin ya su da dacewarsu da fifita su akan sauran jama'a da suke ciki don su gabata wajen ganawa da wani mai martaba ko daraja su ake cewa alwafdu to wafdu qais ma'ana wararrun tatattun jama'ar da aka waro don su zo su gana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mai girma ya kai shi duk wani mai matsayi bayansa ne to su suka zama wato mafifitan jama'ar da aka waro don gana da manzo kaga wannan kyautata maka zaton ka dace za ka iya samun sa kai bayani gare mai kyau kuma daga bayanan bayanansu da can eh, wato zaben da aka yi ba na tumin da raba na tumin rana ne ko eh wanda zaka ga kwayoyi guruguru guru ba zaka dauko abin da zaka zo sai ka dauko ka ce ma duk babu haƙi a jiki ka dauko da ko waɗannan suka zo a bayanan suka manzo sun zo sun ce suna so isanar da su bayani fayyatacce wanda za su shiga aljanna saboda shi su kuma isarwa da wasu abin da suka sani kaza kaza kaza kaga daga bayanan kasancewar wanda aka zabo wanda suka san ya kamata ne dacewar zance to sannan bayan haka su wannan jama'a ta abdul qais malamai suke magana cewar su da suka zo gana da manzo sallallahu alaihi wasallama mutum goma sha hudu ne mahaya A kan dabbobi ko dawakai a wasu bayanan malamai suke cewa su su arba'in ne amma masu abin hawan cikinsu su ne sha hudun kuma su jagororin na tafiyar da aka yi an fahimta ko so da haka dan an ce sha hudu an ce arba'in ba wata matsala ba a sha hudun sune jagorori kamar da ibnu hajar allah ji kasa da rahama yake bayani sauran kuma ba mahaya ba ne yiwa da yiwar wasu goyo su ake akan abin hawa zuwa lokaci kuma su sauka a koma goya wasu jagororin da su ne sha hudu amma adadin jama'ar ya kai wato ani mutum arba'in jagoran su mafi shekaru a cikin su da matsayi shine almundir dan a'id manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a game da su tun basu ba yake cewa wasu jama'a za su zo gare ku daga wato shiyar mahudan rana shiyar abin da ya shafi sashen iraki iraki waɗannan mutane da za su zo yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafiya alkhairin jama'a da ke shiyar iraki gidajensu da mazaunansu suna wajen baharai a gefen wato anin garin iraq waɗannan jama'a su ne wafi ko da suka zo a ci gaban bayanin abdullahi dan abbas ya ce manzo ya ce da su manil qaw waɗanne mutane ne waɗannan ko manil wafi waɗanne zaɓaɓɓen jama'ar da suka zo ganawa da ni ne waɗannan ko daga bayanin da muka yi shi ne malamai suke ce wannan rabawar da aka yi biyu manil qaw ko manil wafi? kokwanto ne daga ɗaya daga cikin marawaita hadisi yana da kokwantan kaumu abdullahi dan abbas ya ce ko ku alwafdu abdullahi dan abbas ya ce to da ya faɗi ɗaya bai faɗi ɗaya ba idan ba kuma shi wanda ya faɗa aka faɗa ba kawai sai ya ce to manil qaum awil waf a ciki da ya faɗi ɗaya amana ta isar da sako ce ta sa haka to da haka magabata duk abin da suka ji suna kokarin su ba da shi yadda yake in abu ya ci tara kuma inda kokonto sai su faɗo abin da duk zai fitar da kokonto to a daidai wannan gaba malamai suke magana cewa tambayar da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya musu na cewar waɗanne jama'a ne waɗannan malamai suka ce akwai dalili a nan na cewar an so ka tambayi wanda ya nufo ka ya zo gare ka waye shi Dan ka san irin matsayin da ya kamata ka aji. shi kai bako wanda ba riga ka yi masa sani ba yanzu ya zo gare ka za ka iya daga ina su wane ne ku ma'ana ku gabatar min da kan in fahimci ko su to nan daga bayanin da zaka ji shine zaka san wani irin karbar ya kamata ka musu wani irin matsayin ya kamata ka aje su an gane in waɗanda suke yan rako ne sai a musu karɓar yan rako waɗanda suke jigajigai ne sai musu karɓar jigajigai an fahimta ko rashin sanin haka sai sa wanda yake jigajigai ne kai musu karɓar ɗan lakwalakwa ce kai wannan bai ya ƙaddara mutum kamar wasu gama gari ne suka zo gurinsa ko malamai suka ce to yi wannan tambayar dan ya san wani matsayi ya kamata ya aji. wanda kuma dama shi manzo sallallahu alaihi wasallama ba wani baya a gurinsa duka al'ummarsa ina kaddara su wannan yasa za ka tara hatta wanda ba kowa ba ma yana ji da manzo bai san abin da zai taba shi ah, su ba ga ƙauya ba su suka yi abubuwan da suka yi a gabansa ba ƙauyen da ya zo ya fitsari a masallaci aka yi kansa ya ce ku kyale shi ku bar shi ya gama fitsarinsa ku kuke gari kuke wayayyu abin ne kuka san ba a fitsari a kyale shi ya gama sai a masa karatun tanusu ko kuma da aka ce ka a taba shi sai ya ji daɗi duk a cikin ma ashe manzo ne yake da shi waɗannan duk ashe duk da tsayanin su za duran masa za su ka gane ko da haka da ya gama abin da ya gama kuma isan nasa a addu'a sai ya ce Allah ka ji kaina ne da Muhammadu mu kadai bayan mu ka ji kowa ka gama manzo ba wani magana cewa wai dan kai eh, jigar jigar ne ma maka daukar da bata kamata ba halinsa bane amma dai akwai fifita ta musamman da ake wanda yake daraja akan sauran gama garin jama'a kamar yadda ba kawai da shi ma ya zo ina kira annabi Muhammad Muhammad aka ce kai ba a kiransa da sunansa Allah ya hana to sai an kira Muhammadu yace yaya me ke faruwa ce ina son ka to almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake kauna yake na gode da san da kake shikenan ba ka ba sai a kwabula dan ma an musulunta <laughs> kusa mutane haka ko to manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su dan ya san su waye su kuma irin karɓar da ya dace a yi musu shine malamai suke ce hakan yana da kyau koyarwa ce manzo ya mana mu kanmu mu san haka qalu rabi'a da suka tashi bashi amsa suka ce mu wasu sashi ne daga cikin kabilar rabi'a a hanya daga cikin hanyoyin wannan hadisi ta bangaren abin da ya shafi abbad daga abi jamra a dai cikin wato imam uh, sahih bukhari Allah ji kansa rahama cewa suka kalu inna hadha alhayy min rabi'a wannan adadi da ka gani masu tashin kabila kuma unguwa guda daga cikin wato ainihin rabi'a ne ko wani sashi ne na rabi'a malamai suka ce abinda ake cewa hai din suna ne na wato wani gida ko wani bangare daga cikin bangaren kabila da ta rika to sai a ce hai ma'ana ma'ana mu wasu sashi ne wani bangaren gida ne mai zaman kansa rukuni babba daga cikin kabilar rabi'a mu ne muka zo gare ka qala marhaban bil qawm da jin haka sai manzo Allah ce maraba da waɗannan jama'a daga cikin kabilar Rabi'a kaga mana ya fara aiki da abin da yake so ya sani kuma ne maraba malamai suka ce an ce marhaban abin da ake nufi da shi guri mai yalwa ma'ana kun samu gurin da za ku sakata kuwala kun zo gurin da za a karɓe ku wanda ya maka haka za ka ji daɗi ce ka amma dai wannan mun dace da inda muka ko to shine kalmar marhaban ba haushe ma ya samu yace maraba an gane ko eh marhaban ce yake maraba so da haka manzo sai musu maraba da zuwansu manzo yace ghaira khazaya wala nadama bayan yi musu maraban sai ya gaya musu kalmar da za ta yi musu daɗi yi musu albishir ta cewar gaira khazaya ku ba ababen tozartawa ba ne wala nadama ba kuma masu yin da na sani ba ne. shi ne malamai suke cewa a nan ana sanar da mu cewa abu ne tabbatacce a shari'a ya halatta ka karbi wanda ya bakunce ka da yi masa mara balale domin ya samu wato nutsuwa da sakewa da kai da izo gare ka sannan kuma cewar da manzo'i ku ba ababen wato ainihin tozarta ba ne ko wulaƙanta kuma ba masu dana sani ba malamai suka ce abin da manzo yake nufi kun karɓi musulunci da sarranku ba tare da an yaƙe ku ba ba tare da an ribaci wasu daga cikinku a yaƙi ba da hakan zai zama tozarta da wulaƙanta a gare su ma'ana a nan duniya kun kubuta daga wulakancin musu abokin gaba da sunan yaƙi ba ƙafku aka kuka musulunta kun kubuta daga fadawa bautar waɗanda suka fi ƙarfinku suka yaƙe ku dan wato ainihin rinjaya ku a matsayin kuna kafirai kun kafe akan kafirci an nemi ku shiga ba ku shiga ba ba wannan matsalar tare da su albashirinku da musulunta bisa san rai da karɓar musulunci ba tare da an yaƙe ku an ribaci ku ba an fahimci bayanin shine manzo ce gairu khazaya ba kuna ababen tozartawa ba ko wulakantawa wala nadama kuma da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace malamai suka ce nan kuma albishir Allah yake musu bayan albishir na duniya to gaira nadama kuma albishir ne na lahira domin malamai suka ce ai da na sani ƙarshe a da na sani a zo ranar alƙiyama a ce bi inda za ka shiga wuta ba ranar ƙarewa. to wannan ita ce ranar da na sani da na san da ba zai amfani ba to sai manzo ya ce tunda suka karɓi musulunci a rayuwarsu ta duniya <clears throat> bisa san rai kuma suke da ƙoƙarin su ga sun ɗabbaƙa shi sun yi aiki da shi to su ba masu da na sani bane ko a lahira in ka kalli wannan wani nau'i ne na albashir da aljanna ko ashe waɗanda aka yi albashir da aljanna suna da yawa akwai wanda aka yi nuni akwai wanda aka fito balo-balo waɗanda suna da cikin wanda aka yi nuni an fahimta ko cewar a lahira ma ku ba masu da na sani ba to ba mai gaya maka wannan sai manzo an fahimta ko saboda shi za a iya sanar da shi yadda karshen ka zai kare amma kada kai yanzu nan an ce ana mara bala ka ce wani to gairu zaya wala na dama. an gane ko eh amma ka iya ga masa abin da zai faranta masa rai abin da zai dada masa wanda bai saba shira ba to sannan malamai su suke cewa to kuma a wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayani gare su na dadadawa da farantawa da yi musu albishir an samu dalili na halaccin yaban mutum a gaban idansa idan aka aminta da cewar yaban nasa ba zai jefa shi wata fitina ba inda ayaba masa yi. ko kirari ya musu albashir ya musu cewar su mutanen kirki na kwarai ne ba da na sani a duniya ba da na sani a lahira ba wulakanta a duniya ba da na sani a lahira to idan bawa ya zamanto in ka yabe shi da abin alkhairi ba zai wato rudu da wannan yaban ba to malamai suka ce ba laifin anya amma wanda aka san zai ruɗu to manzo yake cewa ba ko ba wato ainihin yaban wani dan uwan me zai sa wasu su suka kokarin ka dan uwansu da yanzu aka zana ce honorable excellence kaza kaza sai ga takun ma ya kuma daban ko inda za ka shiga masa ce kai me haka ga rabu ka koma baya ko a rabu ne to wanda ya kasan an yi haka zai sama girman kai zai sama jin kansa za a yi asara abin da yake idan Allah ya koma yin riya to a kyale shi kawai kyale shi da wani rabu zanga ko kira shi sannan ɗinsa. an gane ko ko musa ɗinsa ko abin da ya kama da ya fi sauki kan garin yabansa da ai aisuwa ne ai ba irin dararan alheri kaza din kaza kaza kaza ko sai kuma kuma mako yana idan Allah sai ya tashi sai kuma jin sai kuma magana isa sai eh, maliya waye da sauran kaza wani na maliya wanda zaka maka kare ba kuma ba kuɗin wata ran kana raye ba baka mutu ba Allah ya sa mu dace faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya manzan Allah shi ne ibn hajar Allah ya ji kansa rahama cikin fatul ike cewa daga cewar da suka ya manzan Allah dinnan dalili ne akan cewar lokacin da suke ganawa da manzan Allah dinnan a matsayinsu na ayan da aka zaɓo su zo su gana da manzo musulmai ne su in ba su yadda manzon Allah ne ba su ce masa ya rasulullah ba ko tunda gashi a sulhul biya da aka zo yi a sa min muhammadin rasulullah an rata suka yi sam min yadda rasulullah ne dan me za na shiga maka sai da a sa wannan maza ma falaha muhammadu bin abdullahi mu haka muka san shi da shi sai da kira shi da shi da sunansa da na babansa ma ba ku ce masa manzon Allah to amma su wannan ta kowa suka ce ya rasulullah ce to wani na ce akan musuluncin suke lokacin da suke wannan ganawar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da cewa da suka tsakanin tsakaninmu da kai ya manzan Allah akwai kafiran mudar ashe su ba kafiran bane ko kisa suke faɗar ga matsalar sa ba sa iya samun ganin manzo akai akai ba su da ikon ganin sa sai wasu lokuta zuwa wasu lokuta me ya jawo saboda kafiran nan na kabilan mudar da ke tsakanin mu da ba za mu zo gare ka sai mun biyo ta cikin su sai mun biyo ta inda suke kaga wannan kan cewa su shi musulmi ne ha suna tantance wadanda ba musulmi ba da su da kuma cewar da suka yi bayan ya ce da su ko kun san me imani da Allah shi kadai da buɗan bakin su suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam musulmi shi ke faɗar wannan an fahimta ko to na ga mana yadda suke akan musulunci garau sun zo bisa sarransu da amincewarsu da suka ce inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram mu ba ma iya zuwa gare ka ba mu da ikon zuwa wajenka sai dai a watanni masu alfarma a haka za a ce a al haram wata mai alfarma an faɗe shi a matsayin kamar guda ɗaya shi ne malamai suka ce a ah, ba ɗayan ake nufi ba ana nufin watanni masu alfarma kowannen wannan shi shi kadai wata ne mai alfarma in ka tarkata su gaba ɗaya watanni masu alfarma abinda ake nufi ma'ana ba mu da damar mu zo gare ka in dai ba irin watan zulqaida ko watan zulhijja ko watan muharram ko a watan rajab in ya kama ba to su abin da ya shafi kabilan mudar a cikin waɗannan watanni masu alfarma ba wanda kuma suka fi kaddarawa irin rajab wasu malamai sai suka ce abinda ake nufi da asharul haram din watan rajab din da suka fi ganin girma a wannan ne suke iya samu su zo su ratso duk da akwai yaƙi in watan ya kama ba a yaƙi sun yadda ba za su taɓa musulmi ba za su zo su wuce salon alin ba wani abu kamar da su ma musulmi ba su taɓa su ba a cikin wannan lokaci saboda haka wasu malamai suka ce amma magana dai da malamai suka fi rinjarwa shine cewa watannin masu alfarma ake nufi gaba ɗaya ba sai rajab kawai ba kamar yadda a cikin ruwayar qurra wasu suke gurin imam bukhari shi ya ce illa fi ashhurin hurum sai a watanni masu alfarma kaga an fito da abin gare ta wannan ruwaya ta da wannan bayani cewar eh watannin ake nufi ba wata guda ɗaya daga ciki ba kawai da kuma ruwayar hammad dan zaid da ke gurin imam bukhari da take cewa illa fi kulli shaharin haram sai a duk wani wata daga cikin watanni masu alfarma kaga komai ya fito cewa watannin ake nufi gaba ɗaya ba wata ɗaya daga cikin su ba sannan malamai suke cewa wannan gaba ita ma tunda mana bayani cewa ashe dai su wannan wafdu abdul qais ayar da suka suka gana da manzo dinnan sallallahu alaihi wa sallama sun yi kabilun mudar shiga musulunci domin su sanda suka shiga musulunci waɗancan suna kafirai har suna cewa su suke zama masa shamaki tsakaninsu da saurin ganawa ko gana da manzo a kai. an fahimta ko saboda haka su kabilar mudar sun kasance wato anin a tsakanin su yan wato anin wafd abdul qais kabilar rabi'a tsakanin su da tsakanin madina su bangaren abin da ya shafi eh, wafd abdul qais daga can shiya iraki sai kuma wato 'yan kabilan mudar tsakanin wato 'yan shiyar iraki da kuma madina saboda haka ba yadda suka iya sun zama musu shamaki a tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa murna bi amrin fasl ya manzan Allah ka umarce mu da wani abu fayyatacce wanda yake garai malamai suka ce abin da ake nufi da al'amurul fasl abin da yake fayyatacce shine wanda ke tantance maka tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin daidai da kuskure mana kai mana bayanin da za mu fita daga fadawa abin da yake ƙarya ko kuskure mu zama akan abin da yake gaskiya ko daidai kaga wannan yana nuna basirarsu da wayewarsu da iya maganarsu ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda aka zaɓo dinnan wanda suka san ya kamata magana wannan sai yake sanar da mu cewa ashe duk sanda za a gana da wani mai martaba mai matsayi mai daraja to fa ba a ɗaukan gama garin mutane a tafi da su sai su yi mawauta. kuma a zo a zaɓi wasu ashe da su za kai kuma ba kama da ka ca daga nan ba ga yanta nan ba suwana da su fa kawai aka ɗiba mu mai muka da ba za a da mu ba an fahimta ko a sai ka yi haƙuri wata ran ko ba maki in kana cikin wanda suka cancanta a wani tafiya kuma kai za ka wakilci jama'a an fahimta musamman ana fahimtar waye ike da basira da wayewa da sanin gogayya da jama'a da waye a irin waɗannan abu ku sai a sa irin wannan da kuma za ga kima su ma da haiba in sun je kada kun za a rika ganin su a wulakanci sai an zai shiga ma ce kai ko matan ko to duk ana kallon irin waɗannan abubuwa saboda haka wannan yana nuna cewar su mutane ne wayayyu masu basira da sanin ya kamata zance da haka suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abin da yake mai fayyacewa tsakanin ƙarya da gaske sai suka ce nukhbir bihi man wara'ana za mu labarta wa waɗanda suke bayan mu za mu sanar da wanda ba su samu zuwa suka ganka ba wanda muka taho muka baro a inda muka baro wa rudkhil bihi aljanna mu kuma samu shiga aljanna da wannan abin da muka yi ya zama aiki ne sala dalili na tafiyar mu aljanna ku shine malamai suka ce wannan gabar tana nuna san alkhairi na waɗannan bayan Allah ga waninsu kamar yadda suke so wa kansu alkhairi yayin da suka zo samu bayani daga manzo mai fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya mai tantance abin da yake daidai da wanda ba daidai ba su san shi su ginu su tafi a kai kaga tsira da kubuta ta samu to wannan abin da suka samu masu so ya isa zuwa ga wasu su ne suka ce ma maka alkawari bayan mu mun kiyaye mun sani waɗanda ba sani ba mu za mu isar musu kaga wannan shine abin da ake cewa imanin ɗayan ku bai cika sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhair kuma ya ƙi wa ɗan uwansa irin abin da yake ƙi wa kansa na sharri to wannan sun aiwatar da shi a aikace tun ba su gaban manzo gaban manzo ba sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suka ce dai wannan gaba tana sanar da mu cewa ayyukan da bayi suke yi nagari in dai suka yi su da nagartarsu kamar da aka koyar da su suka dace Allah ya karba musu za su zo musu sanadiyya da dalilin shiga aljanna wannan yasa suka ce wanda za mu shiga aljanna da shi ashe wanda ya san addini ikiyaye da dokokin Allah ya ɗabbaƙa su a kan kansa kuma ya kira wani zuwa ga shi idan idace a karɓa masa aikin kirkinsa da i wanda ya aikata da kuma kiran da iwa wani ya karba ya aikata to za a sa shi a aljanna Allah ka sa mu dace to wannan shine kusan kamar rabin hadisi anan za mu tsaya abin da ya rage kuma rabin in Allah da shine karatun mu na sati mai zuwa abin da muka da Allah ba mu sa wanda aka ci da karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake tasbihi da yatsunsa a kwatanta mu kana da dama iri biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar ai ga yatsuna suna lankwasa na san in na kai haka na yi biyar na koma buɗe su ina yi na san na yi goma ko in na koma yin haka na je na san na yi sha biyar eh, to kaga akwai wanda zai iya kiyaye haka amma abin da yake buƙatar ka zama a nitse kada kana yi ka shiga wani abu da in kada za ka tsirna nan sha biyar ko kuma ashirin an fahimta akwai kuma wanda za ka tara kawai iya wannan gaba gabar da take yatsu subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar inda ka zo nan tunda kowanne daya ina da guda uku in ka zo ka sami sha biyar da ka dawo talatin ta cika kana warar ɗaya kai uku ka gama an fahimta shine cewar ya aqida tasbih bi asabi ko bi anamil asabi yana kirga tasbihi da gaba gaba ta yatsu in kai bu haka haka kai amfani da gaba gaba ta yatsu in haka haka kai ma ai sai wannan gaba talon kwaso wannan talon kwaso ka samu an fahimta ko duk wanda kai daidai ne babu matsala a ciki Eh, daidai ne da kai subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah kuma karka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka kai karshen 33 ka dauko kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kai 33 duk daidai ne abu guda zai ba shin da soma da karamin yatsa da soma da babban yatsa duk abu ɗaya ne wani bai ko wani ba a ciki eh. wannan kuma yake cewa ina roƙon a taya shi da addu'a sakamakon abin da ya faru da shi na gangancin karya azuminsa da ina nafula amma duk da nafula ne ya yi ƙoƙarin ma ya rama shi kuma yake jin da na sani da jin ba daɗin karyawar da sakamakon sha'awa ta ɗebe shi yi wasa da tsiraicinsa har hakan ya sa imani ita duk da haka abin fa ya dame shi ya tsaya masa a rai duk sanda mutum bawa i eh, wani abu na ba daidai ba kuma eh da na sani ya koma zuwa ga Allah kuma ya bit matakan da ake bi na nuna cewar abin nan ma bari a yadda za a yi gyaran su cewar nafila babu dole cewa sai ka sake aiki nan neman lada ka ce na fasa an gane sai da ce baka da ladan wannan abin da ka lalata amma duk da haka ya ce to ai abin da ka nufa na alkhairi da Allah ina kai ina fasa shi ko so da haka ya sake yin wani kamar don wancan da ya karya to wannan alamu ne na cewar da ana sanin sa da damuwarsa ta yi karfi a ransa yana kokarin Allah ya karbe shi to da haka ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin mummunan aikin da aka yi da kyakkyawa sai kyakkyawan ya je ya share mummunan da aka kuma shi ya yi haka ko yayi mummuna na karyawa Yayi kyakkyawa na samar da wani azabin madadin wancan an fahimta ko sai wannan kyakkyawan ya share masa kuma ya tabbata cewar tuban bawa yana share abin da bawa ina ba daidai ba kafin tuban wannan damuwa da dana sanin tuba ce an fahimta ko Allah ya fi mu da shi baki da wannan ko a ranar talata da ta wuce an turo da wannan tambayar ga malamin mala alqasim umar da yake ni ne mai karanta tambayar ta naki karantawa ni ban gamsu ma da tambayar ba to nan ma gashi ta sake zuwa amma dai zan faɗe ta duk da ba amsa zan ma bayar ba tambayar abin take cewa wani ne ya auri wata mace wani saurayi ne ya auri wata budurwa ko ka ce bazawari ne ya auri wata bazawara ba ɗayan da ya taɓa ganin ɗaya daga cikinsu sai a hoto ta hanyar yanar gizo-gizo intanet ko? to ta haka suka auri juna shi bai santa ba ita bata san shi ba kuma sai suka haɗe a hotel ya yi zina da ita a saninsa cewar shi wannan ba matarsa bace ita ma a saninta wannan ba mijinta ne sai bayan da ciki ya shiga sai gane cewa ai wannan wacce ya aura shi ta gane wannan ai wanda aka aura aka aura musu aure to wannan tatsuniya ce a musulunci a musulunci wannan tatsuniya ce idan an kai kamata a ce ƙurunƙus ɗan kan kuzuru. kai na ba ina wali ina shaidu ko duk a cikin intanet za a shaidu ko kaga wannan wasa ne ina magana sadaki wa aka ba ko shi da ita kawai suka ya tura mata kudin ta waya a eh, tsohon kirista ne abu ya tambaye mu ba mu wani sai tafi coci ko eh to kuma dai wa aka kaiwa ni wannan da aka kawo mala alƙasin ko karanta masa ba dan na san ba maki na karanta masa ma tun gurin nema idiran mu <laughs> ce ya ni ne zan karanta masa wannan tambaya an fahimta ko to da ka ba ko tambaya ta za ka kawo mutum ka ce masa ya kamata mu nazari wani abin na gani ko ba ni ba a dai wanda yake zuwa nan gurin karatu aka faɗo masa wannan ya karanta zai ce ah to ai a tsarin addinin musulunci in dai kana gane karatu a ka'ida aure a musulunci an ce wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adin ko mu faɗa an za mu ɗaura aure saboda ma a kusan wannan fa yasa muke yin haka mu ba mu ɗaurin auren kuskus to shi ke na ƙwaron ƙwas mu dai wannan mun gama da <laughs> eh. yawa zulhijja muharram su ne a jere sai kuma can rajab eh. watanni masu alfarma aka haramta yaƙi aka haramta zubar da jini eh. yawwa ike cewa to ga waɗannan abin da ya shafi watan abin da ya shafi zulƙa'ida da zulhijja da ake gudanar da ibadar aikin hajji a ciki da kusancin muharram da su na ko an gama maganar zirga-zirgar a kai gida a dawo a baro makka a dawo zuwa ga inda aka tattashi aka tafi duk ya haɗar da shi to shi kuma rajab da yake can gefe guda da aka shigo da shi ya abin yake eh Allah ne ya faɗa tun farko tun san da ya halitta wato watanni guda goma sha biyu ice min ha arba'atun akwai guda hudu daban da aka sa su haramun ne a yi abin da yake taka shari'a ne a sauran watannin amma a su ya fi ƙarfi kuma musulunci tun masu lokacin jahiliya da yake sun samu shi na abin da ya shafi ibadar hajji tun daga annabi ibrahim to suna ƙaddara waɗannan watanni da haka da musulunci zai tabbatar da haka da ya Eh. Eh, mudar Rajab eh. mudar eh shine muka faɗa yanzu a karatu mu ce su mudar wannan kabilar a duk watannin masu alfarma guda hudu shi rajab sun fi kaddara shi fiye da sauran saboda haka su shine malamai suke cewa akwai wani salo da su jahiliya suke da shi duk da waɗannan watanni ne masu alfarma ba a yadda a yaƙi ko a zubar da jini ko a yi wani abu da a cikinsu ba suna iya sun gada ce to za mu musanya da da safar wannan karan kuzo za ku ja a jikinsu in safar ya zo ba za mu ba to amma shi rajab ba sai ma haka tun a jahiliya mu to shi yasa ake ce musu rajabu maba eh. mana ina roƙon addu'a da gare ka da kuma 'yan uwa kan damuwa ta amma da yasa damuwa na dan eh, zazzagawa ne <laughs> ta ubangiji Allah ya maka bukatar ka da kai da sauran al'ummar musulmi sannan kuma yake cewa Allah ya sauki mata ta lafiya amin Allah ya sauke ta lafiya ya sa yan biyu ne ba baka yadda za ka subhanaka allahumma bihamdik kace mi eh eh to malam kan cinya ne daidai nan haka daidai wajen gwiwa daidai kusa da gwiwa kusa da gwiwa eh, ka ka baro cinye can tsakiya ka dawo gab da gwiwa ya eh, ana ake sa to na malam wajen ita gama tafiya wasu ta ba su an gama tafiya ba za a ba za a ba za a kada ya eh za a tsoro ba ba aya ba hadisi kada hannu ana kadawa ka gama cewa a tahiyarka da kake ko ka shiga salati ga annabi ko ka shiga addu'a ana kadawa duka wannan rarrabe wanda ya rarrabe kama da jin rarrabawa eh eh ba da ke yi ba kawai ya samu kabbara harama da suka yi shi a harama tun da ya shiga yi eh ya so ya ya dora ta kan ai ya riga ya harama kun ya tashi cika cika sallah ba kasar zai ba tun da ya riga ibu mazauni cika ta kama shi ba yadda ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha